ganin da wuya mu shirya da shi wallahi da wuya mu shirya da shi to na gida ne na yi kuma ta ce zuga yan nan kowa ya ce zuga ta ba ba ko kuwa ci ce zuga ta dabban da rashin mutunci ba a ce yarinya karama irin wannan karama irin wannan me yin haife ce amma ni ke mai magana hanyar na magana ta kuma ba wani abu ba ne daurin gindin ki ta samu kuma idan kika yi wasa sai a yi bikin nan ba ta a gidan ki diyar ki sai a yi bikin ba ta a gida ni kai na sai kan jiya mai gida yi haƙuri hali ne fa na ɗan yau ni ma ina tana jin magana na da haka bai kasance ba to wani ita yar yau ne ni dan jiya ne kuma zan gaya miki wallahi tallahi wa billahi allazi wa azzama sha'ana yarinyar nan da abin da ta yi to ne sun ce ba ka tsora mu kowa ba ke ki gaban ki ta girma yanzu tare kuke zaune da ita saboda haka lokacin da na fara magana ke ta fara canza fuska to ki a hankali bibiyar na ji ka yi haƙuri zan ja masa shi ko kuma zuwa almajirai wani lokaci a kudi yake yi to da mama da da almajirai ba ra'ayi shi ali yanzu kuma ka saba saba wa Allah amma da aka kan ku da shi ta dai da jama'a a ba ku yanzu nan buda a tare kuma kamar ina ga jiya to barin dawo da shinga. zauna kuma da ta farma nake son dauka a ai magana ne ba mai yawa ba bace ina magana mu da ko ka ina a can layi to ga wato rigiyan kuma na san yarinya ce yarinya aka na haifo su nan kuwa yarinya ai wajen gulu mana aini zan baka bayanin wannan yarinya ai ana ma'aikiyar suna yawan aiko ta nan na. yaro ka dace mu ma kuma mun dace dalili baban yarinyar nan ina da yar matsala kaɗan amma yarinyar nan mai addini kuma abin da ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'ati li arba'in لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها فعليك بذات دين تربت يداتها don kyanta don iyayenta manya ne don tana da kuɗi don addini amma ƙarfi a annabi ba shawara ma yake bayarwa ba shaye lalle ina umarta musulmi na kirki ya samu mace mai addini sai halarsa sai albarka don mai su za su taso mutanen kirki limamatu limamatu ka dace da mutum ne kirki sai dai mutane mai addu'a akan babanta Allah ya sa kai mana sarƙoƙo kuma ai ka san soyayya ga jini idan da yarinya ji hajji tana son sa an shi kulu tsakaninka inda kuke da kulu ba zai iya hana ka wannan magana na mara auren da ba ai to daga ba za ki ban da ja kin san kulu ko kin san kulu ai kulu kawai sai addu'a amma tun da a wajen na sama muke ba magana da kare kai don mu kike shane mana tsoro ya ba a dinga mana tsoro har da Allah ya ba mu sa'a a da lafiya a ah, ai wallahi aka ci aure ne yayi da babu da ai shi kenan tuwo na mai na malam ya guro abin da yasa na aika ta zo eh. wato akwai wani iri ne da na gani eh. Eh. wata yarinya nan dai yar fara matsakaiciya ba ni ne mai daura aure to ya tsinki a gindin ka ba eh, dan ina ciki idan ba wata magana ce ke karfi akan yayi yayi an baka an bari ai an magana nan guda ɗaya ce zuwa a maganan nan ta a magana ba ta fi kan hannu ka ga mun aka samu wannan iya tun in Allah da ni zan haɗa hannayen ko kulle haka ne <laughs> Allah kuwa ba wata magana wallahi don san mu manya ai ba za mu sa hannu yara su sa kuma haka ba kuma wallahi yalla bai wannan abu kamar ya zo ka. ya kwaye fa amma yalla bai muna da dan kuka dan dangane da abin nan ne ba eh na ji na ji na oh to na kwanaki na kwanaki wallahi da dai ka san da yan baka ke ne dan ba shi mashin gyara daga bangar gyara ikin ya kudin gyaran ikin ya wata abubuwan da ya sayar ba a gyara masu din ba haka da sai na za a samu gangara haka magana ta gane da haka nan maganar nan ta ce abin ba ya da Allah da Allah ba a yi yan gari yan asalin gari ah. ko da ga yana bai ba ku bane da mutum ya kai da gero waje na zaku shi ne ah, na Allah da annabi ne to ka ce lamarin da garan bawo gaskiya dai da sabis

yawan tana tana sai da tuwo amma ka ji ba na ji wannan kuka na ji wannan kuka ni ma na ji wannan kuka lokacin da da amma ni ma na san taba uwar zan mataki zan mataki zan mataki a kai to maganar wannan yare ta magana ta kare ka san ba na son kai min wasa dan ka san ba gare ka ba ma kowa yi min kankara <laughs> wannan baka sai wannan baka sai an yi ba za ta yi kotu ba eh, yawa an yi da kotun da tsiya da jaraba da da wulakanci da hmm. iskanci gaba da yana tattara na ajiye don yau kuma da kare <laughs> in dauri ne ya lauri ne kulla daura nake eh, <laughs> wallahi dan kogo da ba za a zaya mu dauri ba sai dai mu kuma yalla bai in an bullo ta nan to mu kuma bulla ta nan na ban shiga jan kaya ma'ana yin na shiga jan kaya ba irin wannan ba wannan ai na zo ne yawwa yawa ai jan kaya na na fito kenan gaba daya ka san ko yar jarmu na na da yar kuma na ba ba koma an sadaukar haka ne to madalla an gyara eh an baka madalla an baka madalla an baka a kiyaye ko da kun ka da haka ba hmm. sai mu ga a fara nan to to ba ku madalla madalla madalla madalla madalla yawa yawa a'a ah, ah. asabe asabe haba ne gida dan Allah ka suka kira sai ka ce wani kawon mu kawo to ina ta kira kuma kina ji ba za ki ansa ba to me gida ana ba ka hakuri kai hakuri kai hakuri ka dawo lafiya a lafiya ka dawo yawa madalla wato akwai wani abu da nake shirin yi ina gudun na faɗa miki amma yanzu ya zama tilas in faɗa miki gida me za ka gudun faɗin mun menene na ɗaya mai gida ba yau muke da kai ba ba jiya ba ba shekaran jiya ba haka ce za ka yi shakkan gaya mun magana jiya zan yi lawa ku bar mai gida ni ina farin ciki wallahi tun da ka kai na ɗaya ba zama kake yi a gidan nan ba shi kuma wannan yaron yana can yana makaranta to mai gida da wa zan zauna don ka ce za ka yi mu abokiyar zan ani ina farin ciki <laughs> wallahi ina farin ciki ne gida in <laughs> ka buɗe cikin zuciya na kamar an zuba min ruwa mai sanyi a mai gida ka san ba haka nake ba mai gida <laughs> ani wala ina farin ciki to na gode ba da ni eh, miki albarka a wannan Allah shi miki albarka a wannan gida Allah miki albarka a mu yanzu da ba haka suke ai da ba da ba ai ta kana gida ne ba ai ta san wace da yake ba ta haka ne haka ne wallahi Allah miki albarka a mu ni zan fita to a dawo eh, lafiya Allah Allah Oh, I was a need of muscle and

dama shekaran jiya na dawo eh. to da na dawo na ta kofar gidanka zan gifta sai na ga yarinya nan libabatu eh libabatu eh. eh na ce ai yarinya ta farkalla kuma da yarinya nan a takaita dai ba wani kashe nake ina santa eh, eh ina zo shine nace gwandan zo da kaina kuma hadu ka san abin da nake so in ce maka a ah, ba za ka samu ba dalili ita yarinya ai ba irin ka bace Baki eh, in za ka ɗauki ɗiya ka miƙa ai iri ake so. To ni ban san irinka. Uwar yarinyar lokacin da ta aure ka bakinka bai hana ta aure ka ba. Ba ai na fi ka hanci kar Allah sa ka bani dan isa madiyaci dan ana san yarka zaka mutane rashin mutunci kar ka baya ka karan banza to kai ne ya da kai wallahi kar ka baya wai na ce ne ya da kai ne da kama da ai dai dole ne a ah, ba wani abu wallahi kai ka man kai shi ke nan kuma sai dauki talauci in ƙara dora akan talauci da ko sai kai ba ka talauci na yadda uwar yarinyar nan da yana za a bi ta bakin ka ba za ta aure sai eh, kwarai kuwa Allah ba ku zuriya ah. wannan hulka sunan wani abinci a ƙauye dangu kai amma wannan da rainin wayo tsofai tsofai da kai sai ɗauka miƙa ma yarinya ko sun san dalilin da ya sa na kira ku ba na kira ku don komai ba domin gaya muku abin da ke zuciya na ga yarinyar nan maganan boko yan an ma an yi in ba a yi ba ba a yan ba ne kuma dama ba na sa ta da boko ne don ce wani kasuwanci ko ko ta ce aikin gwamnatin a'a na sa ta ne domin ta ƙara ilimi da fasa'a da wayo kin fahimta to aure zan mata yawwa abin kuma na mata miji domin na yi alkawari zan ba makoci na nan naka sai zai yi na biyu da ita mai gida Cin naka, ko ban ji sa bane ka isa mai gida amma ne ya ta ta wasu yari na ga ta sai ma na ga wace ina cike ba ta rai iya ta ni zan magana ta ba ta mun rai amma ba ki da mutunci ko uwa ta ta ma ba ta isa ba cinnaka shi zan ba kuma shi ne alkawari ko ba ki ji ba salamu alaikum gwargwara Allah da ake Allah wallahi sai yanzu kurkura <laughs> ah, wani abin alheri ne yake tafani wato wani abin alheri ne ya faru kuma na ga bai kamata an boye miki shi ba an ce abokin zama ko shi ake gayawa gaskiya abokin kuka ba boye masa ba boye masa mutuwa ba ba ta mm. ramin hausa to a amene na ulu to ulu wannan na kusa da mu eh to yarinyar wajensa <laughs> shi ne muna alƙawari da aure alƙawarin aure yanzu na kai gwanin takai don ka auri yar abokinka to ne mijin mace nawa ne ka garfe min baki yar abokin gwanin takai ba yar abokinka ai yar kace ko

yanzu dai a ta ko amma da aure a tsakanin mu ko da mutuwar zuci a tsakanin mu da mutuwar zuci na aure mutuwar cikin nan in kun so nan a cikin yin shekarun a gidan nan bana Allah ya mutu yarda bai ya tsabar wallahi ba zan zauna da shi ba hmm. ya mutum ka cika bai gidan nan wani abu da na amfani kana nufin da kace ban hannu ba ko aiwa kuma ai ta Allah ce wannan Allah ne ya zaba kuma kai din maka ka aure na ai ka aure wata to kuma ka yi yanzu kurkura barin miji kankara auren nan ba ka san dan ba idan kin ga za ki zauna zauna idan auren nan ba shi da wani goyon baya a kai hanyar kofar gidan nan dama bai rufe ta ba ai ba kai kadai bane a gidan ba zan iya zama ba je ka in na fita wani zan kaura zan kaura ma wanda ya ka don haka

ki je ka aiki an zubo shi a baro ai ko ni daman a baro wasu kawo shi ya kira ranar ruwan baro za ka je ki zuba ɗaya dan ba uku zan yi mata hauka kai na ƙurƙura kashi ba da da da shi ka kace ne nace na sake ki duka daya to shi kenan da man dan in ba dan komai ba sai dan koyi da musulunci dan ne ba dan ku ba ma ku shi ne ba na ga ai nake ta bulo ba ban da kama na kira a jiyo ki ai ko dan ba wai sai auren ne da kaka ka da ka kuma a jiyo ne ko me ma za a jiyo ki da shi ya da ran yau don abuwa ko su zuciya ni assalamu alaikum wa alaikum assalam ba ba barka da lafiya la ta yi ga mai ɗakin haka ko da ni ba su ba ne ni don Allah a nane an ban da rashin hankali irin na wasu mata. shi nan ne ina ina mijin mace hudu wai dan abin arziki ya same ni yarinya nan yar wajen kulu. sai ike to tsakanin na da bari kulla zumunci sai ike ya ban yarinya nan daga na zo na ce da mata shi ke nan mana dan abin baki ne nake to tunda ba za ta zauna ba ga hanyar gida nan mun na sallame ta wajen hikar dai ba saurara don Allah ba na son dogon turanci ba wani maganar dandami wannan magana ma a ta gefe na ji daɗin ganin ka dama ba aikin wani abu ba ne kan wannan magana ne wajen kullum za mu je mu kai zuciyar aure abu namu ne maganin wa kuɗe mu ba wani wakili da zai tura shi ke nan Allah ya tabbatar sai eh. ka sai mu ji tafiya za eh shi ke nan shi ke nan shi ke nan sai eh. mu ba matsala eh, na gode yawa <laughs> kamar san maganar da nake so in gaya maka ya kamata a ce ka turo iyayenka saboda maganar nan ba ta wasa ba ce hakan ne ta gaskiya ya yi daɗin maganar da suka faɗa ni ba abin da nake so kenan tunda biya ana ta ne auren auren nan kun ga yanzu in na gida sai in je in samu ba kuma yin gama ko ba ba ne dama mu ita muke sayi don tun ba yau muna so mu faɗi wannan magana a gida amma tun da ta ba mu garanti ba wani abu Allah ya kawo ranar auren nan misali zuwa ka uban da wuri kada ku yi sa sai za mana wannan ku lalata mana yara kun je kun ɗaura mara ku ka ku uwa ka ya yi man kana unguwa biya man da biya man da ko alburu ne ba malam da ba wato eh, tambayin ku yi na haɗa ku da ita na ce ina haɗa ka ya haɗa ku da ita tambayin ku nake ku da ban hana saboda abin da ya sa kika ji lafiya muke haka tunanin da muke yi na ɗan samu wannan kuɗin sai da canza harkar kasuwanci da yau zama ba zai yi ba salamu alaikum wa alaikum salamu wa alaikum lafiya ina farawa ba mu kwana ba ta gamu wace ba mu kwana ba za ki gamu ya ina kwana lafiya. Ba mu kwana ba za ki gamu? lafiya suka zo da tattarfin na fi lafiya daga da gani ki ko mutuwa na ta aiko allah ya kai na karfi da gidan nan saboda zaman gidan mutum laki ya fi zuwa gaisuwa amma shi ne da ranar nan fadar fadar suke kamo kafa suka taho uban ne za ki zo ki shi ne daga zuwa da yake ba shi da kunya mutunci da yake ki zo ina kwana ba mu kwan ba gida ai ba faɗa za su kama ta da shi ba sai ka bi ta a hankali ka ji mai kawo ta har ba faɗa za ta hauta da ita ba sai ka tambaye ta mai kawo ta amma ba masifa ne zai sa ta faɗa abin da ya kawo ta ba to na lafiya kika zo gida da sassafe shi ne yake ya sake ya ya sake an ja shi ne ka hauta da faɗa ba ka tambaya ne a sassan a sanin zuwa ciki ba ka hauta da masifa da ta to ko kuma kuka faɗa yadda jarabar ta ku da ta kini dai a ni ba abin da na ce masa kawai da ya ce dai zai yi aure zai auri yar abokinsa shi ne sai ya sake ni Kuma maza a ce yadda wannan hannun ike lafiyayyen yaro tun yana tsaron ya taso haka kawai ba faɗa ya aka da wani sababi ba ya aikata wannan ɗan ya aiki an hmm? ta da an jibga mura abin da aka saba na hali saboda kullum idan na ce gafari baki za a ce da shi don haka ba dole bane magana ta ce tasiri a gurin ki shi ya saka shi ba kun cika abin ya har ya ka wani abin da zan kwamfi ina bakin cikinsa wallahi da wallahi tun naka ba zai wannan labarin ba kuma zan bincike ne na ji zai billahi da zai kuma in kika yarda har na bincike na samu laifin nan daga ke ne to ki sani wallahi na ɗauko tsinuwa daga Allah mu ta katsini sai na kai ƙarfi. sai ma ka san gidanmu ba ki ba kuma haka ka auro mu ba a ki bi ni dai a sannu kar abin ya mun salamu alaikum a sanar masa mun zo salamu alaikum babban wa uba a yi kamar ana tsira ya gari kyanwa yau ake gobe sai labari abin naku ne ga mu Allah ya kamu bai unguwa da jama'arsa yana <laughs>

kuraɗen namu ne sai aha kuma an riko na sadaki da sauran abubuwan da abin da ko yau wannan ko kuma yanzu nake zan koma gida na mai da sa'a majin na haɗu da yaro na ba shi kayan a ka na zo to menene wannan dama shi ita rayuwa in ba ka da sani ka je ka nemi sani Wannan haka yake a matsayin ma rama yadda muke da ibro yadda muke da ibro mm-hmm. a cewa ibro a matsayinsa na cikakken bahaushe mai tarihi ira zo wacce zai aura a rama sai in yamura kuma ba ma wannan abin takaicin ba muna zaune nan kofar gidan mali aliyu inda muke zama sai ga wani bagware gaba ɗaya hausar da yake ba ta fita gizo nan ya same mu muka yi masa magana da ka ina sai yake aishi ya sauka ibro ne ya sauke shi allah mai girma to da ya zo ya same ku ya muku sallama da eh, ya yi sallama ya ce musulmi ne shi to ai ba wani abu ai ai ba za a duba al'ada ba sai a duba addini shi ya zo da haka eh ai addini ya yarda musulmi bahaushe ya auri da ya musulma kai ko da ita ba musulma ba ce in dai za ta aure shi dan Allah to ya an yi dai aure shi wallahi mu a ma da da abun ne ya dami mu muna kaman zai bata mana rakon na abokai a a wannan aiwa na uba ne ai ba a duba yaran ba sai a duba addini a shi yazo da haka wannan ma da ma da haka mutum ai aya za ku debo ku ne ke mutum ai ai ne za ku duba ba al'ada ba eh wannan ba na uba ne sai fatan Allah ya sa dai ya zama zuwa na Allah da Allah shi ba Allah

ya Allah zai rufa ma asiri ka tona wa kanka yau kuka a kan hanya ba ɗabi'a arziki ba ce baran zauna in ji ni aka ce man ga wani bawan Allah ta yana ta kuka a majalisa ni nake da ruza kuka mutuwa a gari Ina lalacewa don Allah a gari waya ce budurwa ta hanyar ta aljanna ba sai yana kauna Allah da mai Kai so ya asali ta samo kana na. yanzu nawa ne da kai nawa ne da kai dari biyar ne ganta ganta in ba ba haka ba ne abin da ne ni a ciko zan ma idan ba ka gani a ya mai da ni a bakan da to shi kenan kawo mu gani abin da za a yi kai na ma dare ne ta wa mutum rana Allah ya da ko ranar da wani ne zai yi ta to ba za ta zanka ba to biyo gida ko mu haɗa a nan zan baka naira dubu eh, amma abin da isa yanzu wannan zan je da ita gida eh. zan nuna matata in ce kin ga ko ɗari biyar a haɗa da wannan da zama dubu ka gaya mata damuwa ta eh, mm. zan gaya mata ce gashi daman tana so ta taimako za ta yi zakka bana sai hada ma ta zama dubu kuma dubu biyu ka samu ina laifi ka daina kuka ke ta hije ka dama ni ba ko na nake jira a nan kwana ke da hije ka ba komai na ce lafiya dan dole a wajen zaman turoki wallahi ku dinga ku dinga addu'a eh saboda duniya akwai mutanen banza gaskiya ne akwai mana za ki kali alƙawari ka roki Allah ya raba ka zama da muna gaskiya ne wannan haka yake wallahi da mai eh. ƙarya da mai cin amana eh. da alƙawari ka nuna hula ya kai mu da yi za a baka lawo eh. a baka lawo ai shegu ne wai wai wai an gayyaci gwaiwa ni da ta sai daman aiki na ne ai kurin na samu ni ma a tatsu ne gidan ai ba ta wuce ko ni ma an sai tafi da karfi na kai ku kowace wace rama me ya zagi mai mai gyaran gado ba zai gyara mahuci ba shi gurgu ba zai ƙetare rami ba idan ku ƙetara ba zai miƙe daidai ba zaudayi ne ya kai bara oshe da kotu ya za a ruwa ya zauna a cikin kwali masan gwamnati ba zai mutu eh, iyali na haka ne to na mutum sirkin ka nuna min alkawari da amma na ka rike hannu biyu biyu eh. ko ba haka ba ne mutum zan koma gida ko na koma zan zo da mata na da akwai kama mata mu wani yariya mai kyau eh. zan zo maka da shi eh. a yi aure da shi ba komai Allah na ga taimu a za yi maka sai wannan na ga kana so mata mai kyau kyau ah, ni ba ga ni mummuna amma na son mai kyau haka Allah gode fa saboda haka in ka zo da ita na ga sai ni ma canza yare koma ibro boda ka zama boda ga ma da ba kuma ta na ma ni boda dan oh. to na koma boda ibro boda ibro ba eh. ibro ya zama boda ta eh, shi ma to sai da madalla mhm. shine yasa ana san mutum ba a son a kyamaci mutum ko kafiri ne ko wane ne amma a'a malamanmu ne yanzu babu wanda suke kyamar irin dan wasan kwaikwayo an yi bal din nan ta waye an yi bal nan ta waye yan fes sun zo za su yi wasa an ce wai Allah ya hana kuma can za a sa bal bal din ta zance an ce a bude da salatin annabi kafin a sa bal an yi addu'a mu kuma mun zo za mu wasa za mu bal an ce a wai wai kafirai ne za su yi mu dai wanda ya kafirta mu in kana gaba da mu kana gaba da ikon Allah mu da abin da muke muna cin albarkacin shugaban mu annan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ba na hana ka zuwa gurin kanwa ta zance ba me na ta ya ci bare je ho mu raba za ka ƙara zuwa ko sai ne ma nan duka eh za a ƙara zuwa to kar ka ƙara zuwa da yau in kuma ka ƙi sai na ta kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai na na ba ka cikin ni ba zan aure ta ko a ta samu mai gama mana sai ta makale wannan to ai hakuri ake da rayuwa aure to yan kai yake ma a fiye shi abu nan musulunci shi Allah ai ya yadda zai ci da abu ko kai da ka abu na nan ba da ka ha ka yi tun garin daga karami sai ta fi sai zai sai kalgwanci ya ko da ta ma ka yi ta kuka ta kosin ba to bai na tona-tona kuma wa to suka da yan uwa ne ba ku aiki yanzu Mày ơi! ta kai mun bayani ita eh, ne da <laughs> goma kun za ki shi na ya sai kun ah. magana wannan madam <laughs> da ya to mun yi anko ta rama ita ƙahi ni ƙahi kaga ya yi daidai ya yi daidai mutumin kirki mutum kirki ya ba mu matoka ya ba mu gida za mu je mu so da matam ya sunan ita iyalin taka matam eh. sunan ta kubura ne kubura suna shi ne kubura hmm. to ba ya yi daidai ya yi daidai ita ba to to eh, dai na kai eh. daidai nan shagon jibo mai kasar eh. sai na ji an gwada kasar ina zuwa sai na shiru na tsaya na ji sai na ji an gwada kasar na shata Allah sai da Alhaji Mamman shata ya Allah to ina ji sai na nace to faduwa ta zo daidai da zama domin ni din nan maso ya da Alhaji Mamman shata ne eh da gwamni da gwamni gwamnati rikodar nan kai wallahi da lai a'a mai shata magajin ba Ali a mai ban tsoro, mashaka A'a tsaya da Allah ta ko. Mm. Wai mm, rediyo na ce ko kuma wata ce. Tun da ka kawo nur kuɗi take a cikin daki ni ban taɓa ta. Amma abin da na kawo ta sabuwa ita ce ta koma haka. Amma a gida mutum ma ya tsoho ba da rikoda. To kuma dai in dai ba ita take kunna kanta ta kashe kanta ba. In kawo abin in kawo ta sabuwa. In kawo ta sabuwa har ta koma haka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam haka haka na baki. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne? duburin boda ne lugun motsi kan sai an yau lafiya lau ya aka na ji canza suna kai ban gaya ma ba zuwa na shagam au zuwan ka wajen eh. wajen mai amalan nan kenan nan fa to an karrama na rike na hannu kware kuwa kuma na na na kaura da matar bahaushe duk da bahaushe ah. yanzu sai bai rabiya kenan Allah ya samu dace wato to abin da za a yi mm. shi abokin kuka ba a boye masa mutuwa ko ba haka ba tunda dai Allah isa ai muradin ka shine namu tun yanzu Allah isa kai ka koma bayan rajiya eh. to ni kuma buri na Allah ya kai mu ranar aure eh. duk wani abu da zama na buduri na walima hidima to na hidima to wallahi tallahi da ni za a a ga ta mai gidan na akwai shagali kware kuwa san kwana eh. za mu sha shagali <laughs> ah, a ga ya ci ka bar mai tarbi ne ye na bar mai tarbi <laughs> wallahi ka bar shi da to mai tarbi eh mai na barkono <laughs> yanzu sunan ka daushe ko yanzu na komo daushe ai na bar mai tarbi na na na na na barkono Ye eh, na bar mai tarbi eh mai wadaki ni to shikenan madalla sai an jima sai kuma ni ji Allah in mana wannan rana ni din ma ba fita zan ba to eh, kana da uzuri eh, ina da to sai na ka to to shikenan shikenan to da tarbi to shikenan uban daki na ne da <laughs> tarbi ka ba gono ita ba ture eh ta ba ture kenan Yeah. ni da abin na zo wallahi to ya za a yi yanzu sai ma so nake in ga kan wata ka shawa ce ka ga kai nan haka matan su su suke sarfe su suke ike su suke zuwa kasuwa su eh hakki ne amma matan mu nan ba ma da ma su buka ba a daki babu annami mai irin sai shegantaka eh. kullum sai an bata mare ka fito ne ma maimakon a da dama zuwa za ka tada abin bacin rai. Mu fito mai kamar muna ta hauka. Bahaushe bai sa'an mata ba ah. wallahi tallahi. Allah ya shirya mana su. Allah ya shirya mana su. Kazan haka suke daman da haka aka halitta su. Mm. Da karkataccen haƙarƙari sai dai addu'a. To ya za mu yi masu guntun rawani sun sako mu a gaba mm. amma ba ba duba. Sun ma zaman akwai na Allah. ko nake wani ita ce da malam mai eh, kalifa mai mari kasan kalifa mai mari eh, eh. da kalima mai bari wallahi wancan sai ya daɗa karatu ka san gidan kalima mai eh. mutum ko ne ya yi karatu kuma ma da ya